bala za mu manta da shi ba wata kira abokina Hey, kai kai na suke da daya <laughs> wai kenan na same shi ko wallahi ai na san bai kashi ba hello babula ya kai ya kai ne ya gida kana ina ne haka wallahi ina sai alquran to banza ta fashi wallahi wata mai dubu da na samu kana kana ina ina nan kofar daki an na ma fito ina dan share zufa ne to kai sauri dan Allah yawa kai sauri saboda yanzu komin dare wallahi gida ta kwana da Allah kai sauri ya ka Bye. Baby, baby. Hello, aboki da? Ina waje. Ka iso? Eh. Baby na ba. Eh, garin nan zuwa nan. ya ha haiki mutum na wato man taraka ba ti siddan kenan wanda ya gabata ya kyale a uwa jahilin ake to amma dai ka san sa haske ma dole ka jawo su dole ne ai to shiga shiga shiga ina jira ka mun da wayana mun da wayana shiga ina waje wanda kai zuwa uku amma ko a jikin ta ba ubani alƙur'an ba zan manta da abokina ba shi bayan na mun halarci haske in ya samu hello haske a ah, babula ya haka ne ya kai ne kana ina wallahi ka gani nan je a gindin bishiya kai wa yake a gindin bishiya kana ji ka zo malali faka faka harka ta samu yasini haba yalla alƙur'an <laughs> wai mai dubu ci wallahi wata gaji kana ina yanzu ina ina malali ɗakin kamal wallahi kuwa ala shi ne dama kai ga nan zuwa yawa wannan ga yana so ya bata min lokaci wallahi har yanzu haske in fa ba za kai ga kan nan kai kai dan uban gada an yi baka wallahi nake so hip hip hip wawa uku ne mata hip in shiga ne kenan hip ta da sai irin in mai in mai dugurin nan ta baya ake shiga hawa a inda in ka shiga ta ka hau wuya <laughs> ɗayan nan ta so ta kannafa da ɗaya na uku na hudun ma da ɗaya na kawo yanzu Allah sarki yanzu zan kira ɗan karɓi yarinyar nan bangis ya eh, gaskiya bangis kuma fa yana mun halarci wallahi bari ta ko bangis amma har yanzu bakai da ce fa mun mai da ita kamar kasuwa bangis <laughs> kana ina lafiya ba kuɗi. Ba kuɗi to ka kayan kuɗi. Banza ta samu. Diga koko. Wanne diga? Wannan gatari ne. Ka buga kawai ka cire. What? Ka dai da kwandom. Ba kwando ba kwandom. Kuma ka zo da bega. Gani na zuwa. Yawwa. Yawwa sai ka zo. Ai yau shiga uku. wai bangis na ya tsaya ne kai bangis what subhanallahi kai haka da tin banzan ci ake shigo a kai ba fa ruwa za ka shiga ba daya ba ruwa za ka shiga ba fa ka bari da mana ina abin da nace ka zo da shi mene kwandam din in dole sai da shi in kwa buhu in sai ka sa buhu kuma kwarai kuwa to ni ma dai ban tsaya na siya ba haka nan saboda sauri ma na shiga kai wanda ya fi ni ta bala'i to a dawo lafiya a cire lafiya wallahi na koma na biyu zama zan yi a nan a'a banki yaron nan fa ya fi ni daɗewa fa haske ina ya jakan magwali take saurari. ban gane ba kai baka yi ba ne na riga ta ina ka yadda ita ka yi ko baka yi ba bari rigar tukunna ka yi ga <laughs> jakar makori ga whatsapp tana yi whatsapp <laughs> har da instagram take yi ka ne yi jo gaya mun ka yi ko baka yi ba ka yi to an gama ta dai baka wahala kake nufi daya akwai daidai da ita daya bari kira uban gayya ko dai ke ma yana bayi kaman kaman wannan na gama zo yariyar nan fa ta kure mu fa hai gaskiya wanka ko rama a'a so kai kuma daga cewa zo ka dana yaka yaka kira yaka kira to halacci ne ai abdo ba eh. ai ni kaga yana da ruwa ai eh. wallahi kun wanka ina babula yake ina babula yake ka san shi ya dan cika tsere ne ai to ya ga banza to da ya ce bare ka san menene jin ajabu ka ga yanzu tun da kun eh. kai tun da kai ne shi eh. kai za ka kira shi idan yanzu da mun da mun ga ko mun dare wallahi ya ko ba haka bane za a biya a ba wai biya ba kudin mota ne dan mu dan ba ta je kudin wasu za ta wuce ko ba haka bane dan goban ka kira a dawo daga mara ba na gurbin aikin kayan buros na buros to don haka kawai dan kudin mota ne bai ku dubu biyar kai babula ya dubu biyu kai dubu biyu ne na da dama da wata dari biyar ne tunda ni na kira ku daga ni sai sittin na koma mara ba ni gaskiya babula ni bai ma gaya mun haka ba ni ko shinkafa na je iba iba nake na wuce mota ne dama muke dan hada miki ah. ah, Ki dakata mana. ni wannan kuma na mi? kudi ne na magani. Magani kuma? Maganin mi? ina dauke da wannan cutar ne mai karya garkuwar jiki excel le assalamu alaikum <laughs> Allah ya taimake ka ina zuwa dan dan azewa zan zan kira ka ina mallan haske kai Allah ya taimake ka wagga bidiyo da ka tuwo magana nan wallahi bidiyon nan ya aza kyau sosai na gode din na watsa shi a cikin abubuwa na sadarwa Allah sarki Ka kai Allah ya taimake wani rabul ana ai wani rabul ai ka san saboda alƙawarin da ka min yau Eh. har ma sabon bidiyo na ma shi ka gan shi masha Allah wallahi ran kashe yake kai alhamdulillah ha kake gudu Allah ya ce ne to kai ko wagga yarinya wagga ko kai wagga bidiyo da ita baka zuwa tare da ita a to ai ka tsayan gaje da yanzu a zo wajen ku kuma a zo da mata a ah, ai da ka zo da ita din amma ka zo kai kadai wallahi rabin ko wallahi yarinya ta yi wallahi kyakkyawa da wallahi wallahi kai to masha Allah kai bidiyo yayi kyau wallahi yayi kyau sosai sosai ka turo min shi bisa ga WhatsApp dina ni kuma zan angiza shi bisa ga group dina zan yayyada shi in Allah ya da nagode zabe dai ya kusa insha Allah kuma muna so mu ƙara zartewa in Allah ya da to shikenan ni yanzu zan tahiya Dubai ne muna da wani meeting a can sati biyu zan dawo insha Allah in na dawo sai mu magana subhanallah mutuwa an kama haske kake kuka me me ya faru ɗan gashe ne eh? ta san kafin da kawo ba aikin nan eh. sai na sa aka mun sauka alkur'ani <laughs> kuma na yanka rago kuma wallahi ragon ma ba shi da ci da Allah ko kuɗin ragon ka taimaka ka wani Allah sarki na kuka ka share hawa yanka. Abin kamata ka zo kana kawo ba haske tunda kakka tare da ni ai ba ka ba ba ba shiga wani hali yan dai tura ma kan nan baka yanzu yanzu na in na isa Dubai lafiya sai na ma transfer dubu ɗari. Eh. <laughs> In Allah ya taimake na isa Dubai lafiya sai ma transfer dubu ɗari. Kaka je eh, zan samu dubu goma kashi.